daidai lokacin da aka ce damunan bana ta nisa a irin wannan lokacin ne manoma ke ci gaba da hada-hadan noma gonakinsu sai dai a wani ɓangaren a sakamakon rashin tsaro da ya addabi yankuna da dama na arewacin najeriya wanda hakan ya saka da yawa daga cikin manoman ke tsoron zuwa gonakin nasu su kuma noma gonakin. To shin ina makoman arewa da al'umman arewa idan aka ce noman yana ƙoƙarin gagara a sakamakon rashin tsaro? Tambayar kenan da shirin gari yawa ya yi mu al'umma a cikin gari ga kuma irin amsoshin da suka bamu. Sunana Adamu Usman mai agogo. Gaskiyar magana kaso samu kusan inda yake mun kaikayi maganar sha'anin tsaro a wannan arewacin ƙasa tamu najeriya domin alal hakika ni ina da ɗaya daga cikin manoman wannan yanki na arewacin ƙasa na amma gaskiyar magana ita ce muna da matukar kalubale kan harkar noma sakamakon mu manoma ba mu samun damar shiga dajijika a inda manyan gonaki suke domin a nesa ne kusan dajijika a can manyan gonaki suke waɗanda za a ga gona ɗaya kilomita 100 kilomita 50 gona ɗaya wanda ita ce irin wannan noman ne wanda shine noma na sana'a wanda yake ciyar da al'umma gaba amma duk ƙananun gonaki na cikin gari wannan noma ne ake wanda za a dan samu abinci dan kaɗan haka sunana ismail kata to makoman al'umma zai shiga haula haula'i wala ila ula'i makoman al'umma za su tagayyara za a sha wahala kuma kamar da na faɗi da a baya nake cewa an hana mutane ba wai ina nufin gwamnati ne ta hana mutane ba su 'yan bindigan ne suka hana mutane kuma tir da duk gwamnatin da ba za ta iya ba al'ummata kariya ba a kowace ƙasa take a duniya ba ma a ƙasar mu ba tir da gwamnatin da ba za ta iya ba al'ummata kariya don more rayuwa na kansu ba wayannan mutane sun ware kansu sun dogara ga noma da shi suke ci da shi suke shayarwa da shi suke biyan duk wani al'amura na rayuwarsu yau a wayi gari a ce wasu mutane takaitattu sun hana su gudanar da al'amuran rayuwarsu a ce kuma akwai gwamnati ta kasa ɗaukan matakan da za a samu don mutanen nasu ci gaba da gudanar da su yadda ya kamata wannan ai sai dai a ce tir da wannan irin al'amari sunana umar suleiman kiya a wannan lokacin arewa muna cikin tsaka mai wuya domin wannan kuka da manoma suke yi gaskiya gaskiya fi sabilillahi abin ba zai haifi ɗa ido ba saboda yaushe yanzu baka ma je noma ba ma ya ka kare kana gidanka a kwance ma za a zo a kama ka a ce ka zo ka ba da kuɗi kuɗin da kila ma baka taba ganin su a rayuwarka ba to dajin nan nan mutanen suke kuma mutanen nan nan ake noma to mutanen gaba ɗaya ma yanzu ya zama ma sun mamaye dajin ba dama ma ka je ko da ranar ko da daddare ba dama ma ka ba hanyar to ina ga a ce ka je kai noma so kuma yanzu aka ce arewa yanzu tsakani da allah noma ya gagara arewa to ai matsalolin kuma gaskiya inna ma za a nufa nan gaba ya fi wannan muke ciki yanzu gaskiya ai ko kasashen duniyan ma da suka shiga yunwan ma daga irin wannan matakin su ma suka fara daga irin wannan matakin suka fara domin mene kasar ka ce yau aka ce kana noma abinci duk da dama can ba ma iya noma abin da za mu ci muna ɗan yi ne kuma a shigo da wasu daga waje to yanzu na gidan ya gagara a yi kaga ina mafita ba mafita wallahi dole za a shiga tsaka mai wuya kan da Allah ya kamata gwamnatin mu ta tashi mun san dai tana iya bakin kokarinta amma kar ta gaji ta kara matsa hannu sosai jami'an tsaron nan a ba su kayan aiki sunana muhammad kabiru gaskiya idan har aka ce za a rinka irin tafiyar da arewa haka to gaskiyar magana ana gab da lokaci ba don komai ba saboda yanayin yadda dai misali yanzu ma ana noman ya aka kare saboda kowa yana fita cikin barazana da firgici da rashin kwanciyar hankali to a yanzu abin da ya kamata a ce an yi gaske magana karfafa samu da samun da eh, tsaro sannan kuma da abubuwan da za a nema wurin iri da kuma taki wanda ya kamata a ce gasken magana tsaro ana kokari gwamnati tana kokari Allah ya saka mata alkhairi amma gaskiya sai an kara dagewa in dai har ana so a samu abin da ake nema babu wanda zai dai ce ya je yana noma a zuwa dauke shi karshe dan abin da zai noma da abin da zai samu gaba da aka tattara kila ba zai kai abin da za a fito da shi ba to in ko har ba a nema hanyar da za a neman masu kariya ba da ba su kyakkyawan kulawa na tsaro to gaskiyar magana noman nan ba zai taɓa yiwuwa ba. Usman kai za a kai ga lokacin da za a zo neman abincin da za mu ci ba za a same shi ba wanda suke zuwa su noma ba su je sun noma ba suna jin tsoro kwara ɗauke su abincin da ake da shi an tara ko a store store ne ko ina yake ma dai kullun cin shi ake ƙasa zai rinka yi za a zo wata ran babu ba kuma a zuwa gona to ya za a yi Hakika dai wannan babban kalubale ne da fatan waɗanda ke da ruwa da tsaki wurin samar da tsaro za su samar da tsaron domin manoman namu su ci gaba da noma gonakinsu. Karshen wannan rahoton kenan. Abdullahi Musa Sogiji, DITB gari ya waye. waye dukan duhu na yayewa gari ya waye dukan